shahararren malamin addinin musuluncin nan shugaban ɗariƙar ƙadiriyya ta Afirka gaba ɗaya wato wato sheik Dr. Karibullah sheik Muhammad Nasir Kabara ya yi kira zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tare da roƙo a gare shi da a sassauta a ƙara wa'adin daina karɓar tsofaffin kuɗaɗen ƙasar Najeriya da aka shirya za a yi duba da halin da mutane za su shiga idan aka ce ba za a ƙara wa'adin karɓar tsofaffin kuɗaɗen Najeriya ba, tare da roƙo da ƙasƙantar da kai zuwa ga Shugaba Muhammadu Buhari da a dubi yanayin talakawan Najeriya da suke jiki duba da matsin rayuwa da ake ciki a Najeriya. shirya gudanar da addini da kuma roƙo da kira daga girma shugaban ƙasar najeriya kan al'amura musamman al'amuran harkar canjin da kuɗi ya kamata a yi nazari na gaggawa inda za a sami wato wata mafita a cikinsa ayyari bayar tare da kuma rashin wadatuwar sabon kudin a hannun al'umma wannan yana haifar da matsala babba kuma idan an ci gaba tafiya a cikin haka zuwa wani lokaci lallai mutane za su cikin halin takura da gaske ana yanzu majar da ciki masu ƙananan sana'o'i sun dakata masu kosai masu kusa da abinci masu harkar kayan miya da sauran al'amura waɗanda ba rayuwa ba za ta yi wa wasu da su a musu lamarin siyaya su kuma su a cikin al'umma da irin wannan sana'a ta su abu ne na lalurar rayuwa rayuwa ba za ta wasu da wani abubuwa akwai yan uwanmu wanda suke cikin ƙauyuka wanda a yi yanzu waye wani harkar banki ma wata ke musu to ƙayyade wannan da cewa nan da yan kwanaki an daina karɓar tsoho a lokacin da kuma sabbin wasu wadatun mutane ba to wannan zai je ba kuma cikin damuwa kuma da ruwa a cikin rayuwa saboda haka muke domin wani kira zuwa ga girma shugaban ƙasa Allah ya duwa ya tausaya wa al'umma a kawo mafita cikin gaggawa cikin wani al'amari babban abin da ya dami najeriya yanzu shi ne abin da ya fi dosko wani da yan kwanaki a kallon da wata a yau da zaɓe shi idan yanayin yin cikin wata tafiya a haka to shi kansa zaɓen zai samun matsala da mai mutane za su shirye-shirye zuwa wani zaɓen ba kuɗi a hannun mutane babu wadatattun mutum mutane za su kawo mota ko babur a da za a yi zaɓen ba za su samu matsaloli wanda wakil zai iya shafar harkar zaɓen kuma harkar zaɓen nan kullum a kan muke Allah shi ne ta bayani a gaba da saboda haka ya kamata saboda abubuwan nan guda biyu don musulun rayuwa ta al'umma don musulun zaɓen ma a samu a yi shi ne yadda ya kamata girma da shugaban kasa muna roƙon a yi nazarin abubuwa a kawo wata kuta ta gaggawa a kan a taimaka al'umma a yayi wa jama'a wannan matsala da wannan damuwa da ake ciki da fatan allah ya bada ikon dubawa da kuma kawo matsala a cikin wannan al'amari da yawa irin wannan tana faruwa a kasashe ana yin canje-canjen kudade amma akan ba da lokaci isasshe kuma an yi kamar yadda muke gani a waɗansu hasashe akan ba da damar wato tsofin kuɗin ma a ci gaba da amfani da su in lato abin da ake yi duk tsofan da ya shiga to sai a rike shi abin da zai sake fitowa a hankali a hankali a hankali sai a ga an daina ganin tsofaffi sai samu amma a daidai lokacin da sababbin musu wadata kuma an daina karɓar tsofaffi harkar mobile banking ba kowa ya waye da shi ba kuma harkar rayuwa ta ta'allaka da wannan abu idan lamarin ya ci gaba da tafiya haka babu shakka za a samu matsala da fatan Allah ubangiji ya naɗafa Allah ya kiyaye kasar mu Najeriya Allah ya tafi kasar mu Najeriya Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da ci gaba tattalin arziki da suna biyu da lafiya da zama lafiya wannan zaɓi Allah ka dubi Najeriya a cikin sa Allah ka Najeriya a hannun mutanen kirki masu tausayi masu adalci masu jin kai wanda za su dubi matsalolin ƙasa da matsalolin al'umma a kawo yayewa cikin su kamar kuma za sanar da wani ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتقبلنا انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم